بينهما برزخ لا يبغيان amma a tsakaninsu akwai shamaki da yake hana kowanne daga cikinsu ya gaure da ɗayan don haka mai daɗin yana nan yadda yake haka ma mai zartsi yana yadda yake